Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da FM Noma da Dalo da kuma Niya. Sai VOA Africa zango na 200.5 duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio a Kumasi Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a goma ga watan Nuwamba ranar da ake hutun karrama tsofaffin sojoji a nan Amurka. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanin labarai. Shugabannin Amurka da na China sun gabatar da mabambantan ra'ayi akan makomancin kayya a yankin Asiya. sannan fadar white house a yau juma'a kuma ta yi kokarin yin bayani akan jita-jitar cewa shugaba trump zai yi wata ganawa da shugaban rasha vladimir putin sannan babban lauyan gwamnatin saudi arabia ya gaskata cewa hukumomin kasar suna tsare da wasu mutane 208 sakamakon wani bincike a kan zargin cin hanci da rashawa kanin labaran kenan yayin da ƙwararru a fannin shari'a suke bayyana bukatar zage damtse a yaƙi da cin hanci da rashawa masu kula da ramuna suna ganin akwai ƙalubalen gaske a yunkurin gwamnatin shugaba muhammadu buhari na cimma wannan buri. iya sani na da nazari na ba wani tasirin da za a iya samu ba don ba a da niyan yi ba amma na san tarnaki daban-daban da suke cikin shari'u a kotunan mu na yau da gobe wanda yanzu muke dinnan. A jamhuriyar Nijar kuma taron kungiyar ɗalibai da aka saba gudanarwa kowace shekara biyu ya bar baya da kura ko menene dalili? kusan shi daman din abin da aka ce za a tara mutane jama'a jawa dole ne an samu cece guje sai an samu rashin fahimtar juna Mahmud Lalo zai shigo da shirin ilimi wato shirinsa na duniya Amurka wanda a yau zai yi waiwaya kan cika shekara guda da zaben Amurka inda shugaba Donald Trump ya shammaci Amurkawa ya lashe zaɓe. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. shugabannin amurka da na china sun gabatar da mabambantan ra'ayi a kan makomar cinikayya a yankin asiya a jawabin da suka gabatar ɗaya bayan ɗaya ga manyan 'yan kasuwa a yankin a yau juma'a shugaban na amurka donald trump ya faɗa wa taron shugabannin ƙungiyar raya tattalin arzikin asiya ta apec cewa ya a shirye yake ya kulla yarjejeniya da kowace ƙasa a yankin tekun indiya amma kuma ya yi tsayin daka cewar ba zai kulla yarjejeniya da gungun ƙasashe misali na yarjejeniyar cinikayya da ƙasashe goma sha biyu da aka lakaba wa suna trans-pacific partnership wanda mr trump ya gaggauta yin watsi da ita a farko-farkon gwamnatinsa. shugaban na amurka ya ce a baya idan amurka ta kauda shingayen cinikayya sauran kasashe sai su ki ba mu damar shiga kasuwanninsu shugaba na china xi jinping wadda gwamnatin kasarsa ce ke gudanar da galibin harkokin kasuwanci nan da nan ya biyo bayan trump da nasa jawabi a birnin dan shi jinping dai ya yi na'am da kulla yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashe ya kuma yi kira da ba da goyon baya ga yarjejeniyan cinikayya tsakanin kasashe da ke yankin na pacific mai lakabi ftaap wanda zai kawo daidaito da kuma yarjejeniyoyin cinikayya tsakanin kasashe masu yawa da kuma tsakanin wata ƙasa da ƙawarta. a halin da ake ciki kuma fada white house ta shugaban amurka a yau juma'a ta yi ƙoƙarin yin bayani akan jita-jita cewa shugaba donald trump zai yi wata ganawa da shugaban rasha vladimir putin a gefen taron kolin kasashen nahiyar asiya da ake gudanarwa a vietnam shugabannin biyu suna halartar taron kolin kuma akwai yiwuwar za su gana a wata 'yar tattaunawa tsakaninsu amma ba za su zauna don su gudanar da shawarwari akan muhimman batutuwa kamar yadda sakatariyar yada labarai ta fada white house da huckabee sanders ta yi bayani sai dai sanarwar fada white house ta nuna akwai yiwuwar ganawa tsakanin shugabannin biyu amma ba a hukumance ba babban lauyan gwamnatin saudi arabia ya gaskata cewa hukumomin kasar suna tsare da wasu mutane 208 sakamakon wani bincike kan zargin cin hanci da rashawa na tsawon shekaru da dama yayin da ya kiyasin an yi almubazzaranci da kudade da suka dara dala biliyan 100 a wata sanarwa jiya alhamis saud al-mujib ya ce an sake mutane bakwai a cikin waɗanda ake tsare da su a wani an musu hakan ne ba tare da wani caji ba amma kuma ana ci gaba da tsare sauran 201 gwamnati ta kuma yi ɗaurin talala a kan asusun bankuna na waɗanda aka tsarin wanda suka kai 1,700 sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce ya tattauna da ministan harkokin wajen saudi arabia adil aljubar a ranar talata sakataren ya ce ya fahimci cewa ya zuwa yanzu ana rike da mutanen ne saudiya ba ta ganin hakan a zaman tsare su tana kuma amfani da zarafin don gabatar da su a gabatar da shaida akan waɗanda ake rike da sun da zumar a cimma daidaito masu sukar gwamnatin saudiya sun ce ana gudanar da wannan bincike ne don kawar da wasu jami'an gwamnatin kasar da kuma kawar da abokan hamayya ganin yarima mai jiran gado muhammad bin salman shine ke jagorantar sabuwar hukumar yaƙi da rashawa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kwamitin sulhu sun zaɓi alƙalai guda hudu a jiya alhamis da za su yi aiki a kotun duniya wacce ita tamkar ɓangaren shari'a na majalisar ɗinkin duniya ce hakan nan a wani mataki babban zauren da kwamitin suna kuma kaɗa kuri'a suka sake zaben roni abraham da kuma na ƙasar faransa da abdulkawi ahmed yusuf daga samaliya sai kuma sababbin alkalai guda biyu da suka hada da antonio augusto kankado tindadi ɗan ƙasar brazil da kuma nawaf salam daga lebanon an zaɓo dukanninsu ne su yi aiki na wa'adin shekaru tara daga watan fabrairun baɗi a halin da ake ciki kuma rundunar amurka ta kai farmaki ta sama kan ƙungiyar al ta ƙasar samaliya a jiya alhamis kuma ta kashe 'yan kungiyar al-shabab da dama a cewar ma'aikatar tsaron amurka harin jirgin mara matuki ya auna yankin bay na kasar somalia wanda ke kimanin tazarar kilomita 160 daga yammacin babban birnin kasar magadishu kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon adricia harris ta faɗawa murya amurka babu wani farin hula da aka kashe a wannan harin inji harris labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Adamawan Najeriya inda wani kamfani da aka ba kwangila aikin raya karkara da babban bankin duniya ya ɗauki nauyi ya kai wato 'yan majalisa kotu wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani. wannan takaddamar da ta biyo bayan zargi ne da 'yan kwamitin raya karkara na majalisar dokokin jihar adama suka yi wa kamfanin hydro resources da kuma wasu kamfanoni guda biyu da cewa sun hada baki da jami'an ma'aikatar raya karkara da kuma wani kanin gwamna alhaji abubakar umar jibrila wajen yin shakulatin bangaro a aikin kwangilar gyara wasu hanyoyin karkara a jihar a karkashin shirin bankin duniya na ramtu batun da ya sa 'yan kwamitin gayyatar waɗanda ake zargi a wani yanayi na ƙasa da awa guda kuma kasa bayanar waɗanda ake zargi a ƙasa da awa guda sai 'yan majalisar suka ma fitar da sanarwar neman su ruwa a jallo tare kuma da zargin badakalar sama da naira biliyan ɗaya a wannan kwangila to wai ko me yasa 'yan kwamitin ke wannan zargi da ma dakatar da ayyukan da 'yan kwangilar suke yi a yanzu honorable hassan barguma shugaban masu rinjaya na majalisar dokin jihar adamawan na mako cikin 'yan wannan kwamiti gaskiya mu ba mu ji daɗi ba dube da ake wannan aiki babu inganci waya ce har jami'an wannan ma'aikata sun amince kai akwai abin dubawa shi yasa muka dakatar da wannan aiki their absence shows that what we are assuming that they are doing a bad work and collecting money is the reason why they are absent To sai dai koyan da ma 'yan majalisa ke dakatar da ayyukan tuni kamfanin Hydro Resources ta musanta zargin da ake yi tare ma da garzayawa kotu domin neman diyar naira biliyan ɗaya bisa abin da suka kira bata musu suna da suke zargin 'yan majalisa sun yi. Alhaji mai wada baba ɗaya daga cikin manyan daraktocin kamfanin ya ce abin mamaki ne zargin da 'yan majalisar ke yi ganin cewa ba su fahimci yadda ma tsarin aiki na ram ke tafiya ba inda koyi danganta lamarin da cece kucin da suka yi da wani dan majalisa. Eh, yan majalisa suna da dama su je oversight su yi visiting kowane project amma ku sani a kowane irin aiki yana bukatar masana suna zargin kanta sun gayyace ku kun ki zuwa ba su gayyace mu ba to ya kamata duk komai rintsi a bamu awa goma sha biyu kuce su ba su yi ba sun gayyace mu suka ce mu zo karfe goma a yanda suka faɗa takardar su ta nuna sun kawo mana takarda karfe tara da minti arba'in da da biyar ne ko da bakwai minti goma sha biyar menene ba mu san akan me suka neman ba suka ce suna neman mu kawai wasu na gani kamar kan cewa wannan sato kasa katse bai rasa nasaba da cece kucin da kuka yi da wasu yan majalisa menene gaskiyar eh to zai ina ina mi ba zan yi mamaki ba domin eh, na yi mun exchanging vote da, da barguma a waya so ina ganin zai iya kasancewa fani da dama kasancewansa dan madalisa ya yi amfani da madalisa don yin musguna mini shi ma dai da yake mai da martani ganin gwamnan jihar adaman alhaji abubakar umar jibrilla ya kuma musanta zargin cakon gidan naira biliyan biyu ne ma aka ba shi aiki ne wanda aka bani aiki na maintenance na hanya a ah, 45 million kuma mun gama ram da da ita ministry da take da ram take karkashin ta je ta duba ta ce aiki yayi amma majalisu su ba su je ba shine ne suka yi inviting namu to shine ne suka ce to in ba mu zo ba fa kai ne za su yi arrest mm. abinda suke fada su sun yi ba ni kadai bane duk wani contractors na ram an yi inviting na shi opposition ne suka dauki magana sai suka mai da shi wani abu daban koma da menene dai yanzu ko magana na gaban kotu inda mai shari'a nata musa na babban kotun jihar ya ba da umarnin dakatar da duk wani kuduri game da wannan batu har sai ko an kammala shari'ar da za a soma ranar goma sha hudu ga wannan wata na nuwamba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma. To a gaida Abdulaziz daga birnin tarayya Abuja kuma wakilin Nasiru Adamu Ehlikaya ya nazarin harkokin shari'a bayan yankewa waɗansu mutane da aka samu da laifin fashi da makami hukuncin kisa ga Nasiru. Shari'ar hukunta ɗan bora a bar ɗan mowa a Najeriya ba sabon abu ne inda akan samu zargin haɗin baki tsakanin lauyoyi da wasu alƙalai a ƙyale wanda ya yashe baitul mali can wata kotun kuma kaga wani mai wub ya ɗauke slippers ko gari a injin niƙa ya sha ɗauri. Jaridar yanar gizo ta Daily Post ta ba da labarin wata babbar kotun jihar Anambra ta yanke hukuncin kisa ga wasu mutum biyu da suka kwace wata mata jakar hannu wayar salula da naira dubu goma lissafin darajar kuɗin da kayan dubbe kai naira dubu talatin ba. Shari'a dai saɓanin hankali duk da masu kwacen an ba da labari sun rike bindiga da ba mamaki su aikata kisa in waje ya yi tsauri barista modibo bakari bai yi mamakin hukuncin ba yana mai cewa ko manyan laifuka na zarmiya za a iya yanke hukuncin da ya dace in an samu kotuna na musamman cin hanci da rashawa na shugaba buhari da sa a gaban nan to ni na gaya masa na sha faɗa amma wannan kafa na ɗauki wannan damar na gaya masa in ba ya yi waɗannan kotuna na musamman ba wallahi sai dai kama wani wata mu'jiza ne in Allah ya zai kawo wata mu'jizarsa wato miracle da ake ake kira din nan wannan kuma sai dai mira ne aka samu wani wanda ba zata ba in ya faru amma a iya sani na da nazari na ba wani tasirin da za a iya samu ba don ba a da niyan yi ba amma na san tarnaki daban-daban da suke cikin shari'u a kotunan mu na yau da gobe wanda yanzu muke dinnan waɗannan tarnake-tarnake da ake gani wallahi ba za su bari a ci nasara ko kai ba za mu a samu ko da 20% wato 20 bisa ɗari na burin shugaba Buhari ba amma Allah taimake shi da sa mai kyau da kuma sa mai kyau amma ba zai iya yin ba amma wannan burin ba zai iya yin tasiri ba a wannan kotunan mu na yau da gobe da muke yanzu me zai hana ma kowa gyara hali ne a huta dan in mai karamin laifi bai aikata laifin ba ai da ba kare bin mu shine matsayin yariman muri isa tafi da mafindi to ina tuna mutumin Najeriya yayi ba da hakuri wa kansa ya dubi abin da aka sarrafar shekaran jiya canji ya soma daga kan kaina duk abin da kake so wani ya canja kai ma ka canja kanka ka canja tunaninka ka yi tunanin cewa abu mai kyau yana zuwa kuma kai ma sai ka yi wani abu abu mai kyau din ya bullo gwamnatin najeriya ta baki mai taimaka shugaba buhari kan labaru garba shehu ta ce bata gaza ba kan hukunta manyan laifuka wannan zamani na na fallasa da aka bullo da shi whistleblower kowa ma yanzu an sa ido a kansa ba wani wanda za a ce kuma najeriya ce ai kowa ya san yadda ƙasar ta take kullum ana rubuta kuka wato petition akan mutane kuma kullum ana nan ana bincike a kansu. Adalci ne kadai zai hukunta kowa ba tare da la'akari da matsayi ba. Nasura da ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. ta gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai tafiyan ta duk a bari mu rufe taskar rahotannin namu a makwabciya jamhuriyar Nijar inda kungiyar dalibai ta ƙasa wato USN take gudanar da taronta na ƙasa. Wakilemu Tamar Abari na ɗauki da ƙarin bayani. Taron na kungiyoyin ɗalibai wato USN e da aka shirya a jihar Agadas suna yin shi ne duk shekara biyu don sabunta buran kungiyar tasu sai dai a bana an samu wani hargitsi tsakanin ɗaliban. Alhali taron ya mai da hankali kan zaman lafiya tsaro da haɗin kai ko ya kawo matsala sumana gambo sai ne shine magatakarda na kungiyar ta USN e ta ƙasa. Saboda wuri ne inda kowa ya zo da lissafin shi ko ne ya zo da abin da ya zo da wannan zo goya ma baya tunda abin duk za a lissafi cikin shi harkar zaɓe ce in an ce harkar zaɓe kuma kun san dole akwai harkar rikici shiki tunda akwai wani shi wani bibe da mutane tare da shi amma shi na so shi sa ƙarfi dole dole shi tilastar da jam'o'i mutane su yi abin da suke so to yau abin irin wannan eh, tahiyya ko ko rashin gane mu juna shine kawo so biyu muna tsaye da wanga taro namu saboda kun gani ma ga sunan sai da muka kira ga jaman tsaro saboda su kara mana kari saboda a ce ga a samu kashin wani kashin gilla tsakanin cikin yan makaranta tsakanin su shi kuwa canga calimbo mamba a kungiyar ɗaliban jami'ar da magaran ya nuna rashin dacewar hargitsin idan aka yi la'akari da maudu'in da suka mai da hankali a kai wato zaman lahiya haɗin kai tsaro a eh, kusan shi daman din abin da aka ce za a tara mutane jama'a jawa dole ne an samu cece kuce sai an samu kamar rashin fahimtar juna amma kun gani abin eh, al'ajabi na cewa an zo taron congress ma ce an ka iko su za su kula da tsaron mutane a lokacin mu kungiyar mu ta ɗaliban jawa to usa ne ya kamata a ce muna da eh, kamar tsari a cikin mu ma wanda ya kamata a ce dukkanin masalamin sa amma dukkan masalar ba wani abu ne ba kawai rashin fahimtar juna ce ba ba wani babban abu ba ne ba kuma gashi nan kun ga mun haɗa kanmu mun dawo kuma kamar da muke ta mu union kungiya ce haɗaɗɗar kungiya gashi mun dawo mun ƙara mun taron congress gashi nan da saya abubuwa za su koma kuma insha Allah za a samu eh, a cima gurka na asa kwamiti kuma a yi aiki a cikin commission commission shi ma dai gwamnan jihar agadar Sa'adu Soloke yabawa yayi da maudu'in da ɗaliban suka mai da hankali a kai wanda ya ce ba ƙaramin ci gaban ƙasa ba ne. Cikin wannan kongire za su tamtamna akan matsaloli a kan harkoki da nasu organization abunda nun ji cikin discours din nasu su ne za su kula da eh, sécurité na niger za su kula da haɗin kai tsoro da eh, consolidation de la paix cikin wannan kasa ne muna ba su eh, muna ba su encouragement don wannan tabi da sun ka zaba yana ya mun gamsa mun ah, ji dadin wannan tunda eh, kasan namu yana cikin hali. ta Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Shirya babban taro mai mahimmanci Nijar kasanmu mun saba. Nijar kasanmu ta suna. Haka yake, to kada dai a shafa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe goma da minti goma sha takwas na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai yi waiwaye ne domin dubi kan cika shekara guda da aka yi bayan zaben shugaban ƙasa a nan Amurka. Inda shugaba Donald Trump ya shammaci Amurkawa da duniya baki ɗaya ya lashe zaben ƙasar. to sai dai wasu na ganin watanni taran da ya kwashe yana mulki sun fuskanci tarnaki ko da yake yayin da wasu ke ganin ya samu damar aiwatar da wasu tsare-tsarensa wasu na ganin ya faɗi ƙasa warwas wajen cimma burinsa yau akan wannan batu za mu tattauna a shirin duniyar amurka sunana mahmud lalo shekara ɗaya da ta gabata takamaimai a ranar 8 ga watan nuwamba shugaba donald trump ya yi bazata ya zama shugaban amurka na 45 da mutane da dama ba su yi tsammani ba. Ga ɗaukacin 'yan Republican da 'yan Democrat da 'yan takara masu zaman kansu a duk faɗin ƙasar nan, ina kira gare ku da cewa lokaci ya fayi da za mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. A lokacin bikin rantsar da shi, shugaba Trump ya sha alwashin daɗaɗawa Amurkawa musamman waɗanda suke rukunin ma'aikata da suka bashi damar samun nasarar. 'Yan siyasa sai cin karensu suke ba babbaka a yayin da ayyukan yi ke komawa ƙasashen ƙetare, sannan kamfanoni suke ta durƙushewa. Nasarar da Trump ya samu ta yi nuni da yadda aka samu sauyi a fagen siyasar Amurka, in ji John Ferry, wani mai tsara dabaru a jam'iyyar 'yan Republican. Ina ganin duk wani ɗan Republican da ya kaɗa ƙuri'a ya zama tamkar wanda ya zaɓi Trump ne, saboda haka duk wani ɗan Republican da ya soki Trump suna ganin hakan tamkar ya zage shi ne. To gwamnatin ta Trump ta fara fuskantar kalubale ne bayan da aka gudanar da wani gangamin nuna kin jininsa da kuma takaddama kan adadin mutanen da suka halarci bikin ratsar da shi kamar yadda tsohon sakataren yada labaran fadar white house sean spicer ya bayyana a lokacin wannan shi ne taron jama'a mafi girma da aka taɓa gani a bikin rantsar da shugaban ƙasa. fakat to amma da farko shugaban ya samu wata gagarumar nasara bayan da ya tabbatarwa da alkali neil gorsuch da mukaminsa a kotun kolin kasar sannan ya fara samun yabo kan yadda yake tafiyar da tattalin arzikin amurka da yadda kasuwar hannayen jari ta bunƙasa da kuma nasarar soji da yake samu akan mayakan is to sai dai shugaba trump da mukarrabansa 'yan republican sun fara fuskantar koma baya ne bayan da yunkurin soke shirin kiwon lafiya mai rahusa na obama kiya ya citira a majalisar dattawan kasar a cewar alan lichman na jami'ar amurka hakan ya daƙile manufofin shugaban Ba a taɓa samun wata gwamnati mai mulki da ke da rinjaye mara tasiri kamar gwamnatin Trump da jama'iyyar Republican ba, wacce ke da rinjaye a Majalisar Dokokin Amurka. Halayyar shugaba Trump ta amfani da kafar Twitter ta ɗauke hankula sosai, baya ga kalaman da ya furta masu cike da takaddama bayan rikicin da ya barke a birnin Charlottesville na jihar Virginia. But you also had people akwai mutanen arziki a duka ɓangarorin. Waɗannan al'amura sun sa farin jinin shugaban ya ragu sosai a cewar Larry Sabato na jami'ar jihar Virginia. Akasarin Amurkawa sun yi amanar cewa Donald Trump baya taɓuka komai a matsayinsa na shugaban ƙasa. Sun ƙalubalanci yunƙurinsa na samar da ayyuka wanda yake taɓarɓarewa a maimakon ya bunƙasa. sai dai duk da haka ire-iren tarukan da trump ke yi masu kama da na gangamin yakin neman zaɓe sun ƙara mai farin jini a tsakanin magoya bayansa tare da samun goyon bayan 'yan jam'iyyarsa ta republican da ke majalisar dokokin amurka a cewar matthew dalek na jami'ar george washington saboda yakan samu kashi 35 zuwa 38 cikin 100 a matsayin masu goyon bayansa hakan ya sa ya zama abu mai wuya ga 'yan Republican da ke majalisar dokokin su yi fito na fito da shi a fili. Sannan baya ga haka, batun binciken badakalar Rasha na cewa ta tsoma hannu a zaben Amurka na bara na barazana ga fadar White House, wanda hakan ya sa aka kasa gane ina ma gwamnatin ta Trump ta dusa kamar yadda Sabato ya jaddada. Abin tambaya a nan shine, shin zai iya sauya al'amuransa? Amsa ita ce eh. za a iya sake zabensa wannan haka yake domin abu mai wuyar shine a zaɓe ka a karan farko amma kuma yana dagula al'amuransa da kansa wajen ƙoƙarinsa na tallata manufofinsa da samun rinjayen majalisa a hannun 'yan republican da kuma samun damar a sake zabensa masu sharhi da dama na ganin zaɓukan gwamnonin jihar virginia da na new jersey da aka yi a ranar talata waɗanda 'yan democrat suka lashe tamkar zakaran gwajin dafi ne kan gwamnatin ta trump duk da cewa wasu na kallon lamarin a matsayin akasin haka to koma dai menene nasarar da shugaba trump ya samu a zaben amurka a bara wani batu ne mai cike da tarihi a fagen siyasa amurka amma kuma tasirin nasarar akan kasar da ma duniya baki daya batu ne da ke cike da alamomin tambaya jama'a da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da jim malone da kuma Julie Leathers Gresham da suka taimaka wajen ɗawainiyar kawo muku wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Mahmud ga kuma Hafsat Muhammad da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi, Najeriya, ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau na leƙo filin ne da nufin yi wa ɗaukacin mahalarta babban taron da ke gudana a birnin Bonn na tarayyar Jamus kan matsalar sauyin yanayi, fatan alkhairi, ganin irin amfanin da wannan taron ya ƙunsa. Sako na biyu kuma ya ce muna yaba wa mahalarta taron sauyin yanayi da ke gudana a kasar Jamus akan ƙoƙarinsu na gano matsalolin da ke haddasa sauyin yanayi da kuma yadda za a magance su. Sako daga Sani mai langa-langa yalwan yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Angu. Sako na uku daga Garba Sabiola Gashuwa a jihar Yobe ya ce Salam VOA Hausa tabbas ya zama dole na shigo wannan filin naku a matsayina na Bafulatani da matakin gwamnatin jihar Benue na sanya dokar da ta hana 'yan uwana Fulani kiwo a fadin jihar ta Benue. a ƙarshe nake kira ga ƙungiyoyin miyata Allah da na hautal hore da su kai wannan gaban majalisar ƙasa domin a soke wannan doka. saƙo na gaba daga gurin Sani Muhammad Chindo daga unguwar karofin madaki a Bauchin tarayyar Najeriya ce salam VOA Hausa don Allah ku miƙa min koke na zuwa ga mai girma gwamnan jihar Bauchi barista MA Abubakar da ya dubi al'ummar da ke unguwar karofin madaki da idon rahama ya gyara musu hanyar su da ta tashi daga kofar mai martaba sarkin bauchi zuwa titin jirgin ƙasa watan railway a gaskiya wannan hanya tana buƙatar gyara bisa la'akari da yadda gwamnatocin da suka shuɗe suka yi biris da ita domin kuwa wannan hanya tana daga cikin manyan hanyoyi a cikin garin bauchi da fatan wannan koke nawa zai kai ga kunnuwan mai girma gwamnan jihar bauchi. Hafsa Muhammad da ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga baba da muhimman kanan labaran. a wannan mako ne abricus ta rattaba hannu a kan wata yarjejeniyar gudunmuwar dalan amurka miliyan 525 da hukumar muradun karni da kalubale ta amurka kudin da za a kashe su tsakanin shekaru biyar domin karfafa tattalin arziki a kasar da ke afirka ta yamma da kuma inganta tsaro da kwanciyar hankali a yankin gwamnati ta ivory coast ta ba da gudunmuwar dalar amurka miliyan 22 ga ayyuka da yawa wadda aka shirya domin tallafawa bunƙasa da kuma saka jari a zaman kansa ta hanyar ƙarfafa ƙwarewa a ma'aikata wato a ma'aikata da rage sufuri da rage tsada sufuri shugaban a alasan watara ya faɗa wa muryar amurka cewa a ɓangaren ilimi za yi amfani da kuɗin ne wajen gina azuzuwa domin ƙari da kuma ƙwarewa saboda ɗaukar matasa wani burin gwamnati ne haka kuma za a saka jari a harkokin sufurin abujan saboda abujan birni ne mai mutane miliyan shida kuma ya cushe da mutane kuma ana buƙatar wato hanyoyi da za a sauƙaƙa hanyoyi na zirga-zirga cikin sauƙi a dan birnin na abujan a yayin da ake bikin rattaba hannun mai riƙon ƙwaryen jagorancin millennium challenge corporation na ma'aikatar tsaron amurka ya ce horaswa ga ma'aikata ya dakile tattalin arzikin 'yan avoria shugabannin amurka da na china sun gabatar da mabambantan ra'ayi a kan makomar cinikayya a yankin asiya a jawabin da suka gabatar ɗaya bayan ɗaya ga manyan 'yan kasuwa a yankin a yau juma'a To a gaishe ka da takatattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwar fata alheri ga ekuwa dcc katsina da za su gudanar da taron su na shekara-shekara gobe da karfe goma na safe a ekuwa wa malumfashi allah ba da ikon zuwa ya kuma sa a kammala cikin nasara yanzu a madadin ni da baba yakubu makeri da juli gresham da ma injiniya mu john za mu tattara ina mu mu yi gefe mu ba masu gabatar da shirin yau da gobe fili malamai bismillah mu kuma sai mu ce masu saurare sai zuwa anjima idan allah ubangiji ya nuna mana